السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم هل زمنا تشكونا بابي لكي بياني أكن نير منزل الله صلى الله عليه وسلم alaihi بن يسار أن أم سلمة أخبرته أنها قربت لرسول الله قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ أنكر بدك عطاء بن يسار ɗaya daga cikin tabi'ai Allah ya ji kansa da rahama anna ummu salama akhbaratu ummu salama matar manzon Allah ta bashi labarin cewa annaha qarrabat ila rasulullah cewa ita ta gabatarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kusantowa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan ta kusanto mashi da wani yanki na dabba mashwiyan soyayye an yanko wani janibi wani yanki na dabba rago ko tunkiya ko akuya wanda aka soya ta kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wataƙila zira'i ne domin shi ne abinda manzo Allah sallallahu ya fi so a cikin tunkiya ya fi son a yanko masa zira'i ya ci da zai iya yiwa jamban dinnan da ta ce tana nufin zira'i ya yanko ta yanko ma'anar sasalin zira'i sai annabi ya ci wanda kuma an ga an soya shi fa akala min sai manzo Allah ya ci daga wannan tsagen da ta yanko masa sun makama ila salati sanai tashi ya yi sallah wama tawadda bai arwalla ba wato wannan kenan ya faru ne bayan shafe hukuncin yin arwalla idan an ci gasasshen nama ko soyayyen nama in farkon al'amari idan aka ci nama gasasshe ko dafaffe ko soyayye to sai an yi arwalla amma daga baya sai annabi sallallahu ya rangwame aka shafe wannan hukunci da haka nan sai ta ce wa ma tawadda bai yi arwalla ba wanda ya nuna cin soyayyen nama ko gasasshe ko dafaffe baya warware arwalla amma farkon al'amari yana warware da arwalla amma daga baya aka shafe hukunci sai ya zama duk wani nama da zaka ci to kana nan daren akan arwallarka sai idan naman rakumi ne shi kan naman rakumi har yanzu har gobe ta tashi alkiyama hukunci sai na nan daren duk wanda ya ci naman rakumi sai ya sake arwalla akan magana ingantatta duk da cikin mazhabar malikiya naman marakumi bai warware da arwalla mazhabar kuma hanabila naman raƙumi na warware da arwalla to hadisi na goyon bayan ko kuma mazhabar hanabila tana goyon bayan hadisi haka dalil na tare da su duk wanda ya ci naman raƙumi to sai ya sake arwalla to wani kaga idan an ce idam nama kenan a cikin idam dan ana magana ne kan babin idam babin miya sai kuma a kawo maganar nama ko kuma ya zama nama an sa shi ne cikin miya amma dai zahiri nama ne kadai domin ta ce jamban mashwiyan wani tsagi na dabba wanda aka soya aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci wannan kuma yana nuna mana ashe rashin cin nama ba zuhudu ba ne da zuhudu ne da shugaban masu zuhudu ya nisanci cin nama yawwa da ka zo kana cin rama da tausa ka bar nama da sunan zuhudu a'a kwarai dama zuhudu yana nufin me zuhud na gudun yana nufin gudun duniya amma akwai wani tarihi da muka yi muka manta ba tarku tarku ma ya zuru fil akhirati zuhudu shine barin abin da ke cutar a lahira duk abin da cutar da kai ya haifar maka da azaba gobe kiyama to barin yin shi shine zuhudu dan gashi annabi ya ce nama nama ma soyayye kaga kenan cin daɗi ko cin abin da yake na halal bai nuna rashin zuhudu dama barin abin da ke cutarwa lahira shi ake ce zuhudu wanda shi ne zuhudu na hakika an abdullahi bin al-harith qal akalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid an kuma karbo daga kuma wancan hadisi hadisi ne sahihi akhrajahu al-muallif fil at'ima wa huwa mimma wani wannan hadisi imamu tirmidhi ne fitar da shi a cikin kitabul at'ima wanda kuma shi kadai ke banta da roci wannan hadisi amma albani ce kuskure ne a ce tirmidhi ne kadai yake banta da roci wannan hadisi da haka sai albani ce kultu kalla faqad akhrajahu an-nasa'i aidan fi tahara babu tarki al-wudu'i mimma ghayyarat an-na yace nasa'i ma ya rawaito hadisin karkashin babin da ke cewa babin barin arwalla dan an ci abin da wuta ta canza dan ka ci soyayyen nama ko gasashe ba sai ka sake arwalla ba wa akhrajahu ahmad wa isnaduhu sahih kuma imam ahmad ma ya rawaito hadisin isnadin shi kuma isnadi ne ingantacce wa qala al muallif hasanun sahihun gharib tirmidhi yace wani hadisi ne hasan sahihun gharib sannan kuma an karbo daga abdullahi bin al harith qal akalna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid yace mun ci shiwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci wato nama soyayye شنو معنى الشواء shiwa shi ma wannan ابن ماجه ibn majah fil at'ima wa ashara ilayhi al muallif fi sunani ba'da raqam قلت أخرجه ابن ماجه في في موضعين أحدهما بالرقم المذكور وفيه كالمؤلف ابن اللهيعة والآخر برقم وإسناده صحيح ولكن ليس فيه ذكر شواء وحسنه البوصوري فقصر وصحه ابن حبان ورواه أحمد بإسنادين shi ma wannan hadisi kamar wancan ne sahihi duk da hadisi na da hanyoyi guda biyu kamar da malai faɗi a nan hanya ɗai a cikin isnadin ta akwai abdullahi bin lahiya wata hanyar kuma babu shi sannan imam al-basuri ya ce hadisin hadisi ne hasan amma malai ya ce ya taƙaita hadithin hadisi ne sahihi ibn hibban ma ya inganta shi ahmad ma ya roto shi da isnadi biyu sai dai a ruwayar ta bito ta wannan hadithin babu cewa nama soyayye kawai da ce mun ci abinci a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana nuna halaccin cin abinci a masallaci da haka imamul bukhari ya kawo ba daban-daban a cikin sayul bukhari da ke nuna halaccin yin abubuwa da yawa cikin masallaci cikinsu ya kawo halaccin cin abinci a masallaci har ya kawo hadithin da ke nuna sahabai suna cin abinci cikin masallaci har su dinga yadda ƙasa karnuka su shigo masallaci suna bibiya ƙasan suna gwaigwaya kwarai da haka cin abinci a cikin masallaci halal ne sai dai kuma yana da matukar muhimmanci a kula da tsabtar masallaci saboda bifin Aisha Allah ya kara mata yadda ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yi umarni da a tsabtace masallatai a kuma sanya musu turaren wuta amma cin abinci a masallaci bai kore rashin tsabta bai kuma kore rashin ladabi domin da yana kore wannan da ba a yi shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an ci abinci a masallaci kuma ko ba komi ai akwai itikafi a cikin masallaci mai itikafi kuma a cikin masallaci ke cin abinci in yana da mai kawo mashi in bai da mai kawo mashi ne shi ne zai fita waje ya je ya nema a takaice dai imam bukhari ya kawo babi kan wannan babin halaccin cin abinci a cikin masallaci wannan hadisi kuma ya nuna haka abu na uku na biyu da hadisi ya nuna wato tawalu'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasance yana cin abinci da sahabban shi ba kamar da shehunan ku suke yi ba sai shehi ya ce ya gama sannan muridai su biyo baya sun samu albarka a albarka a ci tare ina da gaske ne akwai albarka sai a ci tare a samu albarkar juna a aiko dai to kaga ya ce akalna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam mun ci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiwa an fil masjid mun ci nama soyayye tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci to ne a cikin abin da ke nuna wato bambancin ɗariƙun sufaye da shirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dubi shirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka dubi yadda shehunai ɗariƙu suke sai ga akwai bambanci mai faɗi mai tsawo tsakanin yadda suke yi da yadda manzan Allah ke yi za ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna bambanci tsakanin shi da sahabbai in ba karatu annabi zai yi ba akwai wanda kalli cikin masallacin annabi da annabi ke zama don ya daga sama saucin shi ya kai ga jama'a in ba haka ba ko don zama bai bambanta kanshi kamar da hadisin jibril ya nuna a wata ruwaya lokacin da malaka jibril ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na bisa wanda kali ne cikin masallaci malaka jibril ya zo ya zauna saman da kalin fa asana da rukubatahu rukubatahi ila rukubatai wa a kafai ala fakhidai to anan ne sai fara tambaya annabin zai karanta yakan zauna saman wani abu mai tsawo kamar ta ruwa ta nuna daga cikin ruwayoyin wancan hadithin da kuka sani hadithin umar allah ya kara masa yadda to in ba haka ba ko a tufafi nan sa alaihi bai cika bai bambanta kan shi da sauran mutane sabane da mutane suke maga alkebba da katon rawani da wane ne don sai san shehi ne daban shiga shi tare bambanta sauran mutane annabi sallallahu sallan baya haka kaga cin abinci ma kan ci abinci da sahabban sa shi ma wannan hadisi hadisi ne sahihi kamar da muka faɗa وعن المغيرة بن شعبة قال دفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها من قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك an kuma kai daga mughira ibn shu'ba Allah ya kara masa yadda qala diftu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na yi bakunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin a cikin wani dare fa utiya bi jambin mashwiyin sai aka zo mu annabi sallallahu alaihi wasallam da tsagen rago ko tunkiya soyayye aka kawo masa sun ma'akada shafarata sai annabi ya ɗauko wuka irin gashin nan da ka sani na gida ko wani mai kama da shi a gaso aka kawo ko aka soyo aka kawo ala ya huz sai annabi sallallahu sai wasallam hazzu yana yankowa sai yanko tsokata kamar a sa baka sai sa baka fa hazzali biha min sai ni ma annabi sai yanko mani da ko mani kun ga tawali'un manzan Allah ko inda shehin ka ne kai sai ce yanko mana kai je ka yanko amma shi annabi shi ke yankowa ya ci kuma ya yanko ma sabin shi ya bashi don gane bambancin abinda shehunne suke kai a yau da kuma shirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanko wato ya yanko ma kansa bayan ya yanko ba hazzali biha min sai ya yanko man da wannan hukar daga wannan tsagin ya yanko mani muna zaune muna ci muna cikin ci kala sai mu hira ya ce faja a bilalun yu'zinuhu bis sala sai bilal ya zo yana sanar da annabi sallallahu alaihi lokacin sallah yayi fa alqa shafara sai annabi je jeho da wuka dama idan sallah ta yi ya kamanta da komi ya kamanta da kowa yakan fuskanci sallah har aisha an tambaye ta Allah kara mata yadda me annabi ke yana cikin gida ta ce yana rika ma iyali aiki amma idan lokacin sallah idan lokacin sallah yayi kamar bai samu ba ba mu san shi ba sai ya fice kawai je sallah sallallahu alaihi wasallam fa alqa shafarata sai je da wuka fa qala ma lahu taribat yada sai annabi ce me ya same shi ne ta ribata ya da hannuwansa su dahi ƙasa wato Allah sai talauce wannan kalma kamar da muka sha faɗi ana amfani da ita wajen ban mamaki idan wani abu ya baka mamaki kana iya amfani da wannan kalmar amma baka nufin ma'anarta laraba suna amfani da irin kalmomi kalmomin ba su nufin ma'anarta kamar da za mu zo mu ji abin da malam zai faɗi a nan sai malam ya ce بفتح التاء وكسر الراء wannan kalma ana karanta ta da yawa ta fataha kuma ra'a mata kasara taribat ja'a fi sharh sunan tirmidhi bi sharh hadith raqam 113 aslu hadhihi al-kalma iftaqarat wato ma'ana wannan kalma a hausance ka ce Allah sa ka talauci shi ne ma'anar kalmar iftaraqat a ifta iftakarta wato ka talauci ko Allah saka talauci walakin al-arab i'tadat istimalaha ghayra qasidatin haqiqataha laraba suna faɗi wannan kalma ba su nufin ma'anarta ma'ana al-asli irin ma'anarta ta asali ta cewa Allah saka talauce ba wannan suke nufi ba fa yadhkuruna taribat yadak suna cewa taribat yadak wato Allah saka talauci wato ma taribat yadak Allah za ka koma baka da abin rikawa sai kasa kame da Allah ce au miskinun za mataraba miskini ma'abuci kasa wanda ko shimfiɗa bai da kasa ce shimfiɗarsa to ka talauce ka koma baka da ma shimfiɗa sai kasa da masu laraba ba sa nufin ma'anar kalmar haka kai da suke cewa wa qatalahu Allah ma ashja'ahu a ce Allah kashewa ne ya cika tsauri wala ummala ko a ce baka da uwa kai hasara uwa wala abalak ko a ce baka da uba wa thaqilatka ummu wa thaqilatuhu ummu ko a ce uwar shi ta hasara shi ta yi bare shi wa wailu ummi wace kaiton mahaifiyar shi ilah da dai sauran kalmomi ire-iren wa'annan ya na ha inda inkari shai suna faɗin wa'annan kalmomi wajen inkari idan ana so a mutum inkari wato ana so a mutum abin da ya ba daidai ba ne to sai amfani da irin wa'annan kalmomi ɗin awu zajir an ko ana so a tsawatar da mutum akan wani abu a mashi faɗa awul azma alai ko kuma mutum na da azamar yin wani abu a wasu zamihi ko kuma wani abu ka ji labarinsa wani ya gaya maka sai ka girmama abun sai ka ce masa tare batti ya dak kana nuna abin da ya faɗi na yana da girma awul hasa alai ko kana so kwadatar da mutum yin abu awul ijabu bi ko kana da mamakin abun wallahu ala undur undur sharh muslim lin nawawi wannan bayani ya zo a cikin sharhin tirmidhi da kuma sharhin sahih muslim to wannan kalmomi kun ji abin ake nufi da faɗin su to a nan ku za ku yi tunani ku gano mana shi annabi da ya amfani da ita nan cikin wa'annan ma'anoni wace ma'ana yake nufi bilal ya zo ya ce masa lokacin sallah ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam sai jefar da wuka yana jefar da wuka sai ce masa tari taribat ya dahu me ya same shi taribat ya dahu da cikin waɗannan ma'anonin da muka ambata ku ga mun nuna ma'ana ɗaya da annabi ke nufi anan shin yana nufin faɗa ne ko azama kan wani aiki wato azama kan sallar ko ko girmama al'amarin sallah ne ko ko kwadetarwa ne kan aikin ko ban mamaki ne sai ku gano mana kwadetarwa to ake kwadetarwa eh? ku bacicce caccanza magana in ka faɗi magana guda kai ka tsaya kanta sai wani ya faɗi wata a gano da daidai girmamawa ta mamaki ta zaburawa jamuje girmamawa an wadi an waɗe ta faɗakarwa akwai makana faɗakarwa ciki ba ka faɗakarwa ba eh faɗakarwa ta sai me kuma duk wani suna ya shiga wa'annan kalmomin da kuma duk za su shiga zai zama azama ce annabi ya faɗi kalmar dan ya azama zuwa ga sallah wanda ya yi nutsuwa da wannan cewa azama ce ya yi azama ne ga sallar da aka yi faɗi haka abin kuma zai nuna maka azamar shine me yadda wuka da ya yi kaga azama kenan kuma zai ɗaukar girmama sha'anin sallah zai ɗauka kwaɗaitarwa duk zai ɗaukar wannan amma dai mamaki da kwadaitarwa ni a tafi da suna da nisa domin kwadaitarwa ba za a kwadaitar bilal din shi da ya zo ci a zo a yi sallah a kwadaitar da shi kuma sai za ka ce shi mugira da yake ci abinci da annabin sai shi ne annabi ka sai ya kwadaitar amma ai aikin nashi ne ya tashi har ya jefar da wuka ta wacce aikace amma dai ka ce azama ce zai fi kusa da ma'anar wannan hadithi wallahu ta'ala ala sai na ce qal yace kultu ai qala muhiratu nan da yace ƙala wa kana sharibuhu qad wafa sai mughiratu ibn shu'ba yace gashin bakin shi a lokacin ya yi yawa فقال له ce masa a kusuhu laka ala siwak in rage maka gashin bakinka akan asawaki au kusahu ala siwak ko cewa ka rage shi asawaki wato ko ka rage shi ƙasa-ƙasa ba tare da ka aske shi duka ba shine ma'ana ala siwak kada ka cire gashin bakin gaba ɗai har ya koma ba komi ya kamata ka bar wani wasu gashi kamar yadda ake barin gashi gashin asawaki to kai ma za ka cire gashin bakinka to ka ɗan ba wasu gasosan kada ka cire gaba ɗai kada ka aske gaba ɗai to shine nan malai yake cewa wa kana sharibuhu sai malai ke fihi iltifatu min almutakallim ila alghaiba anan akwai iltifat daga mutakallim zuwa ghaiba waye mutakallim ana ha mughira shine mutakallim domin shine rawi shi ya roto mana hadisi shi ke ba mu wannan kissa na bakunci annabi ya ce na bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare sai aka kawo mana tsagin tunkiya ko rago na nama sai muka zauna sai annabi ya dauko yana yankawa ya yanka ya ce yanka ya mani muna cikin ci sai bilal ya zo ce lokacin sallah yayi to bilal kaga kenan mugina ke bada wannan labari to yanzu mugina sai ya bar magana sai kuma zuwa gaiba. wanda qur'ani na irin wannan so da yawa wanda cikin tafsirin fatiha mai nuni zuwa ga wannan Allah ya ce alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim malik yawmiddin wannan ghaiba ne ko kun khitab mutakallim ne ha ghaiba ne amma da yazo wajen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai tashi da ghaiba zuwa to irin shi ne anan yana magana da mutakallim sai kuma zuwa ghaiba Shin mala ce, idil ma'ana wa kana sharibi shi mughira abin da yake nufi shine gashin bakin nasa ya tsawo sai annabi ce ya baka rage gashin bakin nan to amma sai ya nuna magana kamar da bilalu ake alhali da shi ake shi ne gashin bakin nashi ya tsawo sai da bice kamar ka rage gashin bakin nan kun ji abin da ke ragewa gashin baki ba gemu ba shi gemu barin shi aka yi mu yanzu ka ba gashin baki ba ba mai maka magana in ma amma ma zai kai zai ka wani soja gashin baki buzu buzu haka amma gemu yau mutane sun rena shi ba da gemu uba da gemu ka gyara da marasa kunya duk asa gemun nan to gem ba aske shi gemu ana barin shi da Allah ya hito da shi ya ta tsawo har iya ka tsawon shi sai ya wuce kamun guda ne za a yi dacewa ma ba a yanki gemu gemu daraja ce ɗaukaka ce haske ne ga fuska ƙara ganin ido ne ido na ƙara gani da gemu Allah mana sannan ado ne zina ce amma gashin baki shi rage shi aka yi to da haka sai mala yace wa kana sharibi ya ce gashin bakin shi ya katan shi sai mala yace wa hada sarihun fi riwayatin li ahmad bilaf qala al mughira wa kana sharibi wafa wannan ya fito fili a ruwaya ahmad a cikin musnad shi mughira sai ya ce gashin bakina ya yi yawa sai annabi ya ce mani in yanke shi in rage shi wani ayyidu ruwa ya ce tahawi min tariqin ukhra an al-mughira qal akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sharibi ala siwak yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi mani gemu datse mani gashin baki wato ya umarce da in dace ba shi da kai ne ya zo ya dace bai da wato rage فما في الأصل وغيره من أن المراد شارب بلال خطأ واضح أما أبن يتكين أصل وانا للتابي wato tirmidhi kenan ko kuma asalin wannan littafi shama'il kafin shi malam yayi ikhtisarin littafin cewa bilal ne ke da gashin bakin da yawa annabi ce mishi ya dace shi ya mai da shi kamar kan asawaki ba wai bilal din bane kuskure ne shi mughira shi ne yake da gashin bakin da yawa domin aiko za ka ga tun da zaune ake ana cin abinci annabi zai fi kula da shi don gashi zaune suna cin abinci ko musamman kaga idan ana cin nama ba ki zai dinga mummotsawa gashin baki zai dinga tashi ta zai ƙara bayyana cewa gashin bakin ya yi tsawo da ka annabi umarce shi da cewa ya rage wa fil hadisi anna sunnata bi sharib qassuhu min hafatihi wa laysa halquhu kulluhu da haka mala yace anan a cikin wannan hadisi akwai cewa abinda a sunna shine a daddace gashin baki ba wai a aske shi ba kama ya fa'alu ba'du sufiyati wa ghayruhu kama yadda wasu sufaye suke yi sai su aske gashin bakinsu gaba ɗaya a sa reza a aske a sa wanza mai aske to nan ba daidai ba ne shi gashin baki ba a aske shi rage shi aka yi kama yadda wani hadisi ya nuna da wasu hadisai daban-daban wa raji lahu kitabi adabul mufrad ka duba littafin adabul mufrad bi karin bayani akan wannan har ma sai da zo imamu malik rahimahullah yace aske gashin baki da reza ko da wuka musula ne kai wa kanka musula idan ka aske gashin bakinka musula musula idan a kashe mutum sai a cire idansa a yanke hancinsa a yanke kunnansa to zai ne shi cikin musula wani annabi ya hana aima abokan gaba haka ya kashe mutum shi kenan to imam malik ya ce aske gashin baki da reza gaba ɗai wuri zama sol sol sol ba komi musula ne sai dai a daddace shi ne sunna da wannan ne kuma zan ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mana lokacin rage gashin baki da gashin mara da na hamuta da cire a kaiwa ya tsara mana abin nan tsawon kwana arba'in kamar yadda hadisi abu hurera ya nuna wanda musulun ya ruwaito annabi ya kayyade kwana arba'in hadisi abu hurera ko hadisin anas na manta wanda musulun ya ruwaito hadisi annabi ya shata kwana arba'in mutum ya cire gashin marasa ya cire gashin hamutansa ya kuma cire ya rage gashin bakinsa ya cire kuma akai fassa amma kuma mutane sun bambanta akwai mutumin da kwana goma sha ko ashirin gashin ya sake hitowa saboda yalwar gashi to wanda ke da yalwar gashi gashi na yawan fito masa shi ba lallai bane sai ya kai wa'annan kwanaki yana cirewa kafin wa'annan kwanaki amma amma dai mutum ya yi jinkiri to kada ya wuce kwana arba'in bai cire ba tunda kuka cikin wani hadithi akwai abubuwan da na faɗi a can baya tawali'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin cin abincinsa da sahabbai sannan kuma fa'ida da ke cikin cin abinci da mutane musamman ga malami gyara musu kurakuransu na cin abinci sannan abu na biyu kai kanka za ka rage ma kanka ji da kai da nuna isa bangaren gyara kurakurai ku dubi hadithin da annabi ci abinci da abdullahi bin Amur yana cikin cin abinci da shi ce masa ya gulam san wa kul bi yamini wa kul min mayli ya ga hannunsa yana cin abinci ya sa hannun shi ce yana ci gaban wani sai annabi ce masa a ci ka yi basmala sannan su da hannunka sai za ga wannan cin abinci wanda ake iya ci da yatsa uku ka gana cin shi da yatsa biyar na wani sai ka gyara masa wani bai damuwa in yana ci abinci abinci na zubewa in ya tashi kawai sai bashi nan sai ya tafi wani kuma gani ke kwarewa ce musamman a wannan zamani in ka je hotel ka ci abinci ka ba saura a hotel ba su da kwano ba a a annabi hotel haka na wani kana ci da sai ka ce suna ne a su da kwano kwarai sannan suna ne a su da hannuwa yan yatsuwa su suɗe su eh sannan kuma laifi ne ci da hannun hagu annabi hana ci da hagu ya ce shi ke ci da hagu yake sha da hagu ya ce kada mu ci da hagu kada mu sha da hagu ka duka ci da jama'a duk irin irin wani kwarakwar sai gyara musu tamman ya zama kwanan malam daban na almajirai daban ka sai su yi yadda suka ga dama can shi bai sani ba sannan wani lokaci shi karatu aikace ya fi tasiri bisa a yi shi nazarce to da haka akwai fa'idodi da dama a cikin wannan sannan umarni da kyakkyawa da hannun daga mummuna kan annabi sa sai ganin gashin bakin shi yayi yawa sai umarce shi da cewa ya aske ko kuma abin nan ya daddace shi sannan a ƙarshe wani hadisi shi kamar wancan hadisi na sahihi hana bi wata radiyar Allah wa'ani ƙal utiyar nabi sallallahu alaihi wasallam bilahamin farufi a ilaihi zira wa kana tu'jibuhu fa nahasha minha an kuma karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda utiyar nabi sallallahu alaihi wasallam bilaham ya ce an kama annabi sallallahu alaihi wasallam nama yankakken nama haka guntu-guntu ba wai yankakke tsoka-tsoka ba kamar rago an daddace shi sai a kama annabi shi ana kawo mashi farufi a ilahi dira sai aka daga mashi ko abin nan zira'i aka miƙa mashi wa kanat tu'jibuhu kuma zira'i ya kasance yana burge annabi yana so ne kenan fa min ha? sai annabi ya nahasha ya ja ya sa haƙoransa ya ja sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan nuna muna kuma wato yadda sahabbai suke kula da annabi sallallahu alaihi wasallam suna kula da abin da yake so kamar yadda muka karanto can baya makon da ya gabata ana ya dinga tara mu annabi kabewa ku yi hakuri kabewa ce ba ba kankana ba ce wani kabewa ce sosai kabewa ce ba kankana ba ya dinga tara mashi kabewa da ya ga annabi na so to nan ma ana kawo nama a daddace sai ka ɗauko ma annabi zira'i dan an san yana son shi kun ga wannan cikakken da'a ce da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ka malamai suka ce babu kamar sahabban annabi ba taɓa irin su ba inda ka da annaba da manzanni sannan kuma daga ba za irin su ba Allah ya kara musu yadda zabin Allah ne ga annabi Allah ya zaba masa su dan zama abokan shi su abokance shi a zaman sa na gida da zaman sa na tafiya da komai su kuma roto mana addinin nan ta hanyar su muka san Allah muka san Qur'ani muka san manzon Allah muka san wannan addini nan ba dan saboda ba mu san wa'annan ba taka dole mu yi addini da suka yi Allah ya kara masa yadda wa ibn mas'ud قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وقد سم بالذراع wa kana yura anna yahuda sammu an kuma karɓo daga Abdullah bin Mas'ud shi wancan hadisi ne sahihi hadisi Abu Huraira hadisi ne sahihi kamar wanda suka gabata an kuma karɓo daga Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda qal kan nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu dhira yace zira'i na dabba yana burge manzon Allah sallallahu akwai suna da zira'i ke da shi na dabba damce damce zira'i ne karfata wannan kano kenan kwanda yawa kwanda ka ce eh kwanda karfata ko an karɓar abu labin mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce kan nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu dhira' kwanda tana burge annabi na son kwandar dabba qal wa summa fidira sai aka sanya ma annabi sallallahu alaihi guba wata rana yahudawa suka nemi su kashe annabi sai suka soyo tunkiya suka ɗauko kwandata suka kama annabi sallallahu alaihi suka sanya mata guba wa kana yura kuma an kasance ana tsammanin annal yahuda sammu cewa yahuda su ne suka sanya masa wannan guba ne kuma haka din yake yahuda ne suka sanya ma annabi gubar kamar da malam ya fito da abun nan fili har annabi tambayi ita wata yi hakan ta ce ta yi haka ne da min idan annabi ne dai guba ba za ta huta mashi ba in kuma ba annabi ne to sai ya mutu su huta a wata ruwaya kamar da malam zai kawo a nan ita kwandadin da kanta ta yi ma'anai bayani ta gaya masa cewa an samu ne guba wanda wani a cikin mu'jizojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne malaci a nan kana zalika fi ghazwati khaybar wannan ko ya auku ne a lokacin da aka yakin khaybara wada'athu lahu zainab bint al harith Zainabu diyar harithu ita ce ta sa wa annabi guba a cikin wannan zira'i bi ihaz min al-yahud Yahudan suka zuga ta suka umarce ta wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis-sam ko ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis-sam famtana aka ba annabi labari sai bai ci ba wa qad aslamat zainab wa lam yantaqim minha zainab kuma ta musulunta amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauki ta fasa akan ta ba wa qad ahdaraha sallallahu alaihi wasallam fa qala laha annabi ya taba cewa ta zo ya halarto da ita wajen shi ta zo sai ya ce mata ma hamalaki ala dalik me ya ɗauke ki me yasa ki kai haka faƙala sai ta ce in kunta nabiyyan la ya zuru sum in dai kai annabi ne to guba ba za cuta maka ba wa illa in ko kai ba annabi ba ne istirahna min sai ka mutu sai mu huta da kai قلت انظر المستدرك وفتح الباري faqad dhakara lil qissati tarafan kadubi musnad da fatahul bari sun kawo wani yanki na wannan kissa din shi wannan hadisi da wancan da ya gabata yana nuna muna sashen da annabi ya fi so a cikin nama sallallahu alaihi wasallam kamar abinda muka ji a cikin miya yana kuma son miyar kabewa hamma ya ga kabewa cikin miya yana bibiyar ta to haka wannan hadisi kuma zai nuna mana a cikin nama kuma zirayya ne bai fi so sallallahu alaihi wasallam saboda ko ba kuma ya ga ya fi taushi ya fi nama kwarai ba san tsana gwaigwaye kashi ba kafin a kai kashi an ci nama mai yawa wani ma an wadata kafin a kai kashin sannan ga taushi ga kuma yawan nama to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son shi hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ko kuma ku yi hakuri akwai habibu sallallahu alaihi wasallam qijiran an karɓo daga abu ubaid yace ya taba dawa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata wani nama a cikin tukunya wa kad kana yu'jibu dhira kuma annabi na son zira'i fana zira'i da dama ya dahu sai na zube sai ɗauko zira'i na ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci sun maƙal sai annabi ya ce mashi na wulli zira sace ba ni wani zira'in fa na waltuhu sai da ƙara bashi zira'i na biyu nawa kenan biyu tun ke sana zira'i nawa hudu biyu dai na gaba ake magana قال ثم قال ناولني الذراع sai annabi sai annabi sake ce masa sake ka bani wani zira'in shin wannan zira'in annabi ne ce na farko ya ce na biyu kuma ne mai kawo na uku ko ko shi da mutane suke tare da shi ne dalili haka da yawa ba <laughs> ya ce mazala ba zai cina haka da yawa ba kai da ce annabi ya ce ba ni zira'i ya bashi sai da sake ce ba ni zira'i ai kun ga ba ce ya canje ba ko ya ce ni zira ya bashi ya ce kuma ƙara bani wani zira ya kara bashi da shi kiɗa ya canye zira'in nan guda biyu ku tare jama'a tare jama'a sun makarsa ne ya ce na wuli dira sake bani wani zira'in fakultu ya rasulallah sai na ce ya manzan allah wa kam lishati min dira zira'i nawa akwai take da shi ko zira'i nawa tunkiya take da shi ya rasu rasulallah na baka na farko na baka da sun kare faqal sai manzo Allah ya ce ai na so ka ga abin mamaki ne wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rai nake ga hannunsa law sakatta da kai shiru ka mai da hannu kawai cikin tukunya da ka sake dauko ni zara'i na da walta ni dira da ka cika wani bani zara'i ma da autu mutum ina ce ma kawo kawo akbar annabi kenan ba sahibul mu'jizat akwai abin da bi wannan cikin mu'jizojin manzan Allah suna sallah ɗauko littafin imam al-bayhaqi kaga irin mu'jizojin da manzan Allah suna sallah yake da su da dalailun nubuwa da ko khasa'is na imam suyudi da sauran malamai da suka rubuce rubuce kai da ko masahil bukhari kaga abubuwa na ban mamaki da ban al'ajabi na mu'jizin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar gonar Jabir lokacin da baban shi ya mutu ana biya ta bashi annabi ce ka je ka tattara dabino kowane daban-daban in ka tara ka zo ka gaya mani aka tattara aka annabi ya zo ya zazzagaya sai ce iba ka basu ana ta iba ana ba mutane dabino na ne yadda yake bai rago ba wallahi mala wata mata ta ebo ruwa ita ma hadisi na nan cikin bukhari cikin salka annabi ce sabai su iba mai sha ya sha mai wanka yi mai iba ya aje kowa iba aka iba aka gama ruwan suna yadda suke to haka nan annabi ke ce mashi da ka yi shiru da ka ɗauko aka dinga yi kana bani kawai an taɓa kuma haka wata mata zamanin annabi ta ma ta dinga ebowa annabi je ke ebo ta ebo abinci annabi ta ai to har guda annabi ce da kin yi shiru da kin ta ebowa suna nan da dama sallallahu alaihi wasallam to wai irin wannan ne yan ɗariku suke cewa wai duk abin da yake mu'ujiza ga annabi to zai iya zama karama ga shehi to shehi zo ya yi wannan magani kariya kawai sannan wannan rena manzo Allah ne sun ce kullu ma jaza an yakuna mu'jizatan lin jaza an yakuna karamatan lil waliyi dan girman Allah ba rena manzo Allah bane ba ta manzo Allah bane da wani yanzu shehi ya isa haka in ya isa da labarin sun dawo an aisha ta rajiyallahu anha qalat ma dira a ahabbu laham ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kana la yuhibbu laham illa ghibban wa kana wa kana ilaiha li'annaha a'jaluha dajan an kuma ka daga aisha umar mu'minin matar manzon Allah as-siddiqa bintu siddiq Allah ya kara mata yadda qalat ma kanat dhira' ahabbu al-lahmi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam tace ba wai zira'i bane yafi soyuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan yana zira'i ko dai yana da nama da yawa ko dai yana da taushi ba wai wannan yasa annabi ke son zira'i ba ولكنه كان لا يحب اللحم لا يجد abin da yasa annabi ke yawan son zira'i saboda ba kullum yake samun nama ba ba kullum ne yake samun nama ba baya samun nama sai jefi jefi shi ne ma'anar ribban in ya samu yau gobe zai samu ba sai jibi ko gata wa kana ya ajalu ilaiha daga da ya samu nama sai ya gaggawa zuwa ga naman li'annaha sai yana gaggawa zuwa ga shi zira'in ha ajaluha nadajan domin shi zira'in ya sauri ya fi saurin dahuwa in za a dawa ya yi saurin dahuwa daga da ya same sai ya sauri zuwa gare shi amma dai wannan hadisi hadisi ne da'ifi bai inganta ba kamar da ma ne faɗa anan yace kuma wa akhrajahu al-mu'allif fil at'ima قلت وضعفه بقوله غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفيه فليح بن سليمان وليس بالقوي كما قال الذهبي في الكشاف في الكاشف عن عبد الوهاب بن عبد الرحمن عن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد ولم يوثقه غير ابن حبان ذكره في أتباع التابعين وهذا يعني أنه منقطع لأنه يرويه عن جده عن جد أبيه عبد الله بن الزبير وهو صحابي معروف ثم إن الحديث بظاهره مخالف للحديث الصحيح sannan bayan zama wani hadisi hadisi mai rauni ya kuma ci karo da wancan hadisin domin wancan hadisi ya gabata da cewa annabi na son zira'i na kuma ta ce ba wai yana son zira'i ba ne sai dan kasancewa ya fi saurin dahuwa wa kana أحب اللحم إليه الذراع حديث الشيخ لما كرنتو أبايا وندي يتي نامن دعنا يبسو شين الزرائي أخرجه أبو الشيخ من طرق عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة وقد مضى حديثه برقم 41 و100 هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله تعالى أعلم